Ziyarar wace ke cikin sabbin jerin ayyukan da Majalisar Dokokin Ƙasa ta ƙudurta wa kanta a baya-bayan nan, ta kasance wata damar tuntuɓar rukunonin al'ummar difa domin tantance zahirin dalilan da ke mai da hannun agogo baya a yakin da dakarun Nijar ke kafsawa da ƙungiyar Boko Haram yau shekaru sama da hudu. Shugaban kwamitin tsaro a Majalisar Dokokin Ƙasa Honorable Hamma Asa shi ne ya ja akalar wannan tawaga. Zancen tsaron ƙasa zaman lafiya na ƙasa kuma da waɗannan suka hankali tsakanin manoma da makyaya garuruwan da sun ka sami matsala da inda an ka kashe mutane mu zo mai musu ta'aziyya kuma da a menene shin makasudin wannan tashin hankali na ƙasar defa da 'yan boko haram suke kawo muna menene mahuta mm. menene ya kamata ga ganin su a yi saboda a sami kariya a gudu tare a tsira tare to waɗannan maganganun su ne mun kai ta yi duka kwanannakin da mun kai a can ƙasar defa tawagar 'yan majalisar a ƙarshen wannan rangadi ta gano abubuwa da dama sabili kenan aka gargaɗi al'umma akan wasu mahimman batutuwa fatan da muka su 'yan gari na defa da duka garuruwa daidai na jihar defa muna son su ba da goyon baya su ba da haɗin kai komi ƙarhin sojoji in ba su da cikakken labari lalle tahiyar tasu tana da gurganta tana da ragowa shi ne muke so so duk inda al'umma suke in dai suna so a tsare musu lahiya ta gaskiya da gaskiya kowanne in ya ga abin zamba shi faɗa masausoshi ko ko in yaga ga abin da bai yarda da shi ba ya kamata su zo shi faɗi saboda muna ganin akwai waɗanda suke da labari suna zamne da lami lahiya cikin gari amma suna da baki da su mutanen nan sai sun sake tunanin cewa zamba ba mutum guda ba take hada al'umma ne take hada uwayensu ne za ta hada kannansu ne za ta hada mutanen su ne za su hada sai dai a yayin wannan ganawa wani mai magana da yawun al'ummar yankin difa ya gabatar da wani sakon da suke bukatar a isar da shi zuwa ga shugaban kasa isu muhammadu ku je ku ce yazo difa ya saurare mu shi shugaban kasa muna so ubanmu ne amma da muka bashi shekara goma yau shekara shida muna wahala to shi muke so mu gani a gaban mu sarakanmu na gargajiya da irin mu su tarbe ya saurare mu jihar difa ta wuce lokacin da za a yi nomin mutane ta siyasance cewa farti kaza yake da kota a nan gaba kaɗan majalisar dokokin ƙasa za ta gudanar da muhawarar bainar jama'a akan abubuwan da rahoton tawagar kwamitin tsaron ya gano a yayin wannan ziyara da nufin tantance shawarwarin da za su taimaka wa gwamnati wajen shayo kan matsalar tsaron da ke ci gaba da laƙume rayukan bayan Allah tare da haddasa asarar ɗimbin dukiyoyi da ƙaurar jama'a. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.